kuma yan Nijar in dai kai ɗan Nijar ne ka tsaya ka kalli bidiyon nan kuma yan Nijar abin da kuke mana kawai dai saboda kun mana halacci shi yasa muke daga muku gaba ba za mu zage ku ba amma kuma kuna kallon bidiyon mu akan muna faɗan gaskiya akan Algeria kun zo kuna zage mu to ba za mu zage yan Nijar ba saboda wasu matasa yan asalin tarayyar Najeriya waɗanda suka fita fafutukar rayuwa zuwa ƙasar Algeria sun koka yace suka tsinci kansu a matsin rayuwa sai dai matasan ba su manta halaccin da 'yan jamhuriyar Nijar suka yi musu ba a yayin da suka shiga ƙasar Algeria inda 'yan Nijar suka tarbe su hannu biyu tare da basu masaukin kwana da kuma sa su a gaba da nuna musu yacce za su samu na abinci a ƙasar ta Algeria sai dai daga ƙarshe matasan sun gargaɗi 'yan jamhuriyar Nijar ɗin akan cewa su yi hankali akan yawan zagin da suke yi musu domin hakan ba daidai ba ne a cewar su. Kuma 'yan Nijar in dai kai ɗan Nijar ne ka tsaya ka kalli bidiyon nan kuma 'yan Nijar abin da kuke mana kawai dai saboda kun mana halarci shi yasa muke daga muku kafa ba za mu zage ku ba amma kuma kuna kallon bidiyon mu akan muna faɗan gaskiya akan Algeria kun zo kuna zage mu to mu ba za mu zage 'yan Nijar ba saboda mu 'yan Nijar lokacin da muka zo kasan nan eh. sun mana abin da 'yan Najeriya ma ba su yi mana ba sun tarbe mu sun ba mu abinci sun ba mu wajen kwana shi yasa ba za mu zage ku ba amma kuma ku kiyaye saboda mu ba mu zage ku ba gaskiya ku daina zagin mu gaskiya muke faɗan akan Algeria walar da ake sha yanzu ga shi aboki na kwaki yake sha kuskus yake sha wallahi kuskus yake sha kuma nan Algeria ne wallahi nan kai aska mun su gani nan daji ma mun da girman Allah dajin Algeria boy wai nan wai Algeria ce tuni dai matasan suka koka tare da shan alwashin cewa da zarar sun yi ido biyu da matar da ta kawo su ƙasar Algeria domin su samu kuɗi wallahi sai sun illata ta matasan waɗanda suka wallafa bidiyon a shafukansu na sada zumunta suna bayyana yacce ake shan bakar wahala a ƙasar Algeria inda suke shawartar waɗanda ba su shigo ƙasar Algeria ba cewa da su yi haƙuri su zauna a inda suke domin a ganin su inda suke zai fi ƙasar Algeria daɗi daga ƙarshe dai matasan sun sha alwashin cewa duk da suka ga wacce ta kawo su Algeria to sai sun yi ɗauki mummunan mataki a kanta. ido na idan wadda ta kawo ni ƙasar nan ba sai na mata rashin. Kai ina gaya ma fa, wallahi wadda ta kawo ni Allah ba Algeria ba ce, minna ma Alji. aiwa haji sahara wallahi sahara park wallahi haji sahara wala jama'a kebura ake a kasar nan in ba haka ba ido na idan wanda ta kawo kasar nan in ba sai mata rashin kai ina gaya ma fa wallahi wanda ta kawo Allah Allah Allah mutane na ku mata ido na idan ta ta ka zo da dai a banza